Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Rundunar sojin Isra'ila ta ce dakarunta na faɗaɗa ayyukansa a yankin zirin Gaza yayin da suke ci gaba da kusantar yankin don kaddamar da cikakkiyar mamaya a zirin. A ranar Juma'a hanyoyin intanet da na wayar salula suka katse a yankin na Gaza sanadiyar zafafan hare-haren da Isra'ila ke ta kaiwa. Lamarin da ya hana ɗaukacin al'ummar yankin da yawan ta ya kai miliyan biyu da uku daga yin hulɗa da sauran al'ummomin duniya da ma tuntuɓar junansu. su. Isra'ila dai ta jibge dubban ɗaruruwan dakaranta kusa da iyakar yankin na Gaza. Kutsagai da za ta yi cikin yankin na Gaza mataki ne na zakulo mayakan Hamas don mai da martani ga mummunan harin da suka kai a ranar bakwai ga watan Oktoba. A daren Juma'a an yi ta jin fashe-fashe a yankin waɗanda suka rika haskaka sararin samaniyar yankin na Gaza. Babu dai tabbacin iya adadin mutanen da suka halaka a sabbin hare-haren na baya-bayan nan saboda rashin hanyoyin sadarwa Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa tsarin ayyukan jin kai a yankin nazirin Gaza na fuskantar barazanar rugucewa baki ɗaya. Yana mai cewa idan ba a samu wadatattun kayayyakin ayyukan jin kai da man fetur ba, fararen hulan da ke yankin za su faɗa mawuyacin halin da ba zai misaltu ba. Cikin wata sanarwa da ya fitar Antonio Guterres ya ce dakika bayan dakika al'ummar yankin na Gaza na ƙara faɗawa cikin mummunan halin rayuwa. ya kara da cewa majalisar ɗinkin duniya ba za ta iya ci gaba da kai kayayyakin agaji cikin gaza ba idan har ba a samu sauyi kan yadda al'amura ke gudana a yankin ba guterres ya kuma ce wajibi ne a sassauta ayyukan tantance kayayyakin da ake shiga da su ta rafa domin a samu ƙarin manyan motocin da za su kai kayayyaki cikin yankin wanda ke ƙarƙashin kulawar hamas a gefe guda kuma shugaban faransa emmanuel macron ya ce zai taimaka wajen samar da wata haɗaka da za ta tallafa wajen samar da kayayyakin ayyukan jin kai don wa fararen hula palestina a yankin na gaza macron ya bayyana haka ne bayan kwanaki biyu da shugabannin kungiyar tarayyar turai ta eu suka kwashe suna taro a brussels wanda aka kammala a ranar juma'a a cewar macron za su kafa wata haɗaka ta ƙasashen nahiyar turai da dama ciki har da cyprus wacce za ta zama cibiya ko kafa ta gudanar da ayyukan jinƙai a ranar alhamis macron ya ce za su tura jirage masu saukar angulu zuwa yankin na gaza don su tallafa al'ummar yankin shugaban na faransa ya kuma jaddada kiran da yake yi wa isra'ila da ta kare rayukan fararen hula yayin da take kai hari kan mayakan na hamas tun bayan wani hari da suka kai a ranar bakwai ga watan oktoba wanda ya halaka yahuda dubu hudu ciki har da sojoji da fararen hula labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a jihar maine da ke arewa maso gabashin amurka sun ce suna bibiyar bayanan sirri akalla biyar da talatin da suka samu daga jama'a yayin da suke ci gaba da farautar wani dan bindiga da ake zargin ya kashe mutum sha takwas a birnin lewiston a ranar laraba yayin wani taron manema labarai 'yan sanda da kwamishinan kare al'umma michael sushok su nemi jama'a da su kara hakuri yayin da suke aiki a kan bayanan da mutane suka ba su kan yadda za a gano inda robert card mai shekaru arba'in yake wanda hukumomin jiha suka alakanta da harbin kan mai uwa da wabi da yi wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutum sha takwas a wajen wani shakatawa michael ya ce har yanzu ana ci gaba da gudanar da bincike a inda lamarin ya faru wanda ya ce zai ɗauki kwanaki da dama shugaban 'yan sandan birnin livingston david st pierre ya nemi jama'a da su zauna a gidajensu yayin da ake ci gaba da farautar dan bindigar da dai aka rufe daukacin makarantun yankin gudun kada mutumin da ake nema ya fada ɗaya daga cikin su wata kotu a katar ta tuhumi wasu tsoffin sojojin ruwan indiya su takwas da laifin yin leƙen asiri ma isra'ila Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a assalamu alaikum mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na goma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin ku ya kwana biyu. A lafiya lau an hutun hmm, Sai tambaya sai tambaya muka sha. Ina gine ina alheri. An hutu. Ina. Na yi balaguro. Sai dai ban isa Ghana ba kuma ban je Najeriya ba. Iko Allah. Ban je Niger ba ban je Kamaru ba. Iko Allah ke kika san da kika je ke da. Ni na san da na je. <laughs> Ai da ganki na ganki da tare da jama'a da tare da gayyar da wannan ya ce grandma wannan ya ce grandma na ce ba sha Allah. Allah kuma Allah kai mu wurin <laughs> amin amin eh to sani da hutu amin gaskiya ba Allah Allah ba mu shin ku amin amin mu ma muna da Allah ya ba mu shin na gaba da mu eh haka ne suka ba. <laughs> suka eh suka kawa nan ce ba ba fiya ta ce eh. ni na kai shekaru ku hmm. ina iya tafiya kan sai godiya Allah sarki ba mu kai ko ina ba <laughs> abin da gwiwoyi suna yo <laughs> Allah da <laughs> wai binta wai binta hmm. ce wai wai ai abin da yasa saboda kin ga su a lokacin zamanin su suna cin organic ne organic eh ai hajiya gunta akwai kokari da organic <laughs> har kyaje take take je ta siyo kayan organic ah, <laughs> a lallaba da abin da aka samu mu kanmu ma organic ne gaskiya <laughs> ah, ga organic don bayan gona ta na goma eh, gaskiya nike shuka organic mm, mm, haka <laughs> nike takin za ga tumatiri ga menene menene ga sunan dai na gama mm. yau mun yi babban bako. Haka. Haka yake yau mun isa jihar Niger mm. inda muka eh, muka karɓi bakoncin Musa mai gurmi ko? Eh Musa mai gurmi a jihar niger wato birnin Muna. Birnin Muna. To yau shi ne ya ziyarci wannan daure zuwa an jima kaɗan za mu ba shi wakilinmu a jihar niger Mustapha Nasiru ba tsari hili domin a gabatar da wannan bako da kuma ji daga gaban shi daga bakin shi to na goma hmm. yau me ya samu. Eh to wannan sakon taya murna ne zuwa ga iyalan Alhaji Muktar Usman Gwanki Malam da iyalan Alhaji Ali Badala Guman na auren 'ya'yansu da suka hada da usman muktar abba da kuma zainab aliyu badala wanda za a daura yau kenan 28 ga wannan watan oktoba da misalin karfe biyu da rabi na rana a masallacin nurul huda mgr road a gumel jihar jigawa to allah ba da zaman lafiya da kuma zira'a ɗaya ba amin sun ya gaisuwa aziya zuwa ga ikkilisiyar ekuwa church baitulami bayara jihar bauchi domin rasuwar reverend timothy bauta da adam david timothy mahaifi da ɗanshi allah ya ma eh, rasuwa Allah ya ji kansu ya ba dangi duka jimirin rashi mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. Ya Allah ya taimake mu. to ba tare da bata lokaci ba na gwamma bari mu shiga zangon gaishe gaishen mu za mu fara da nika gaisofa ta alheri da sada zumunci ga 'yan kabomo 84 tare da iyalansu duka marasa lafiya cikinsu kuma allah ya ba su lafiya sai kuma gaisuwa da ta fito daga hannun comrade bashir dauda sabuwar unguwar katsina babban sakataren kungiyar muryar talaka na najeriya wanda yake so a nika mashi saƙon gaisuwarsa zuwa ga masu gabatar da shirin a bare huce to ya ce Allah ya kawo rabon mu to Allah ko ya kawo rabon ku <laughs> ya ce lamba daya na kungiyar muryar talaka a Najeriya sai kuma ya ce na biyu zai bala kofar sabuwa birnin Kebbi da jami'in bincike na daya na kungiyar muryar talaka Ali Rafka na gashuwa da jami'in bincike na biyu Abdullahi Balarabe Sokoto da jami'in kula da walwalar 'yan kungiya comrade abdulwahab haladu zarma bina sai kuma gombe da national pa mohammed m kajiji sokoto da jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiya comrade umar gidaɗo gumi da national pro na biyu alhaji muhammad zalanga makwallin hadeja sai garkuwar ƙungiyar muryar talaka matthew garba jihar niger sai kuma wannan sako to da fatar an tashi lafiya sai dai kuma eh, eh, comrade ban ji an gaida talakawa ba sai shugabanni <laughs> lalle ne ka <laughs> to ni zan ci zan a riba shi in ci mishi albasa da dukkan membobin kungiyar muryar talaka baki daya a mataki daga matsakin ƙananan hukumomi zuwa jihohi da kuma ƙasa baki daya da fata an tashi lafiya sai kuma wannan sako da ya fito daga sanusi wadatai da mugaram da yake so a mika mishi gaiso fata alheri da sada zumunci zuwa ga isu makeri madatai da iyasu yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka da musa malam indu kazawai sai haddabi mai kwamfuta mai yama da mamman sani dauda cinwaza da malami kura garin sarkin noma sai sabi'u mudi manzo ragana da muhammadu nura abubakar salihu da baban gida garin umaru sabuwa sai hamidu kalala difa da abari abdullahi kiringin da lawal sade daura da mansur baba wuro na faɗa sai kabir unguwar mai auduga da iliya mai kwamfuta mai yama da daukacin al'ummar garinmu da ta yi maza da mata to da fatar an tashi lafiya amin sun amin sai kuma wannan gaisuwar abar ya huce da ta fito daga hafizu wa larabi gusau ya ce gaisuwa ta ga masu gabatar da wannan shirin abar ya huce da dukkan ma'aikatan ku ya ce ina mika gaisuwa ga his excellency sanata abdulaziz yari abubakar tsohon gwamnan jihar zamfara da malam wakalla muhammad liban tsohon mataimakin gwamnan jihar zamfara da mai martaba sarkin katsinan gusau alhaji ibrahim bello gusau da kuma zaidu bala birnin kebi da aliyu buktar umar sai mai nasara da sarawa funtuwa da kuma mahmud salu kaura da 'yan baban yusra da saminu mai tireda bakin kasuwar polo gusau da kuma ali kwangila mai lodin mota gusau da buba dikko bukuyum a ƙarshe sai gaisuwa zuwa ga sade saidu daura da fatan suna cikin ƙoshin lafiya daga hafizu balarabe gusau sai kuma wannan gaisuwar da ke cewa salam voa hausa tare da fatan alheri ga masu gabatar da wannan shirin a ya huce ya ce ina so a isar min da sakon gaisuwa ta ga haruna bby da sani muhammad chindo da amadu tela toro da shehu mai kifin miya toro da ado salati goma ga annabi da alhaji idi mai lambu kogin sallah da alhaji isa yaron gwalfada da matan malam malam mai zanen hula gololo da kuma mata na amina da zuwaira da farida ya ce na gode sako daga babawo mai takin zamani toro da karshe sai kuma gaisuwa daga usman abdu mani buti jihar jifa jamhuriyar nijar ya ce assalamu alaikum voa hausa fili a bar ya huce don allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga gambo mkk da ibrahim md kusfa zaria da Rahman Abdubuti da Mustapha Abdubuti da Gabto Abdubuti da jibrilu mai injin nika buti da shaibu usman alish buti da isa ruwanka buti da mamman dola buti da kuma usman muhammad maiduguri da isuhu haruna kariya niger da abdulaziz isa gadanya da salisu bala zango da daukacin ma'aikatan voa hausa da fatan duk kowa ya tashi lafiya to amin sun amin to na kuma aka ce komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa ko da ka bari mu dire bari mu dire da waɗannan gaishe gaishe da muka samu ta a wannan hanyar sadarwa sakon tafi da gidanka na whatsapp wannan gaisuwa da ta fito daga ahmadu manaja bauchi da ke bauchi unguwar karofin madaki ya ce yana gaida a miƙa mishi gaisuwa zuwa ga ma'aikatan sashen hausa na murya amurka baki ɗaya. ya ce yana so a miƙa mishi kuma gaiso fata alheri zuwa ga sarkin motan sarkin bauchi alhaji baba shehu lami a unguwar karofin madaki a gidan sarkin yaƙi da mai girma dan juma bauchi alhaji bashir yakubu leme da ke unguwar dan juma goje a garin bauchi sai dan ladi kaura na kauran bauchi mai sai da naman kaji a tashar da park a garin bauchi san liko na san tashar da. allah sarki inda san wannan gari na biyun da muka fi wayo kenan da bauchi da das Mm. Eh, sai uban domin bauchi alhaji nasiru mu'azu da ke garin bauchi a kan titin unguwar bakaro da hajiya lauratu banga da ke unguwar karofi a gidan sarkin yakin bauchi da jamilu barista na asibitin baram sai comrade alkasin nuhu abdulkadir alkasin yalu da a ƙarshe ce yana gaida sarkin garin langas alhaji abdulrahman yalwa wanda ke garin langas da ke gundumar birshi na ƙaramar hukumar bauchi da fatar an tashi lafiya za mu dire da wannan gaisuwa ta haɗin gwiwa ta fatima da shamsiya matan haɗabi mai kwamfuta mai yama daga jihar kebin najeriya suka ce ana suna so a mika musu gaisuwar fata alheri zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama zainab haruna katsina hafsat comrade ilyas yakubu digawa maimuna aliko auta kafinta yalwa ukashar haddabi mai kwamfuta mai rama isama haddabi uzaifa haddabi umar haddabi suhairat haddabi suka ce da kuma fatan Allah ya bamu yini lafiya to da fatan za a wuni lafiya to sun ko burge ni hmm. kaga wannan gaisuwa ce ta kallabi haka <laughs> gaskiya daga kalluma zuwa kalluma an <laughs> ko ku burge ni hmm. da ko wannan gaisuwa ta ba za mu dire ba. da hmm. fatan an waye gari lafiya to baba kamar yadda muka faɗa yau mun yi babban bako sabili da haka ga fili ga doki bari mu yi. gefe mu ba wakilinmu a jihar Niger Mustapha Nasiru ba tsari fili domin gabatar da wannan bako da kuma wannan hira da suka yi. To masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri wanda a yau cikin ikon Allah shirin ya yi kicibus da wani wanda zai gabatar da sunan shi da shi ya kuma bayyana mana irin salo na kiɗi da yake yi a halin yanzu. mai gida suna. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu ni suna na Musa mahaifata inda aka haife ni wani ƙauye ne da ake cewa magarau karamin kuma sabon birni lokal gamin ta jihar sokoto ni ba gobiri ne kai ba gobiri ne na'am sana'a kafa sana'a ta shine kiɗa da waka ni mawakin gurmi ne gurmi nake yi shine sana'a na wannan sana'a ta gurmi tun yaushe ka fara to akalla da yanzu zan samu kamar shekara ashirin da fara shi sha kana wannan kiɗi na guri nan jihar Neja ka fara koko daga can gida Sokoto ka a'a daga gida ne daga gida ne saboda na taso lokacin muna yara muna secondary so ka san al'amarin ka da karamin yaro kuma gashi mu muna ƙauye muke ba mu ɗauki abin da mahimmanci ba saboda mu ne yaran da pes wadanda ake an ka fara ɗauka daga ƙauyen mu aka kai wani guri da sunan karatu kana ne ka yi firamare har ka shiga sakandare na yi firamare na yi sakandare ka gama sakandare a'a ban ƙara sakandare ba dalilin kuma da ban ƙara sakandare ba shine dalilin wannan sana'ar da nake akai wadan gurmi da kake yawwa idan aka ba da hutu na dawo gida na ga ana wasan to sai wannan wasan sai ya burge ni akan wasan ma sai in zo in wuni ina kallon wasan ban dawo gida ba so sai na sashi a rayuwa na na dauke shi wani abu wanda in ma kuma makarantar in yi makarantar ina sai sha'awa abin sai dauke na hankali mahaifina kan tura na in je makarantar sai yi kamar na je makarantar ban je ban wuce makarantar ba sai in je in samu inda ake wannan abun yayi fadan yayi fada har ya gane cewa nan dai al'amarin yake sai ya banne ga wani ci gaba da to sai aka ya daga nan fa sai ka ina ka to da yake al'amari ne wanda mutum ya sa kan shi kuma na taso ga al'amari ga karamin yaro wanda yake sha'awa abin to da na ga abin ya karɓe ni sai na bar gida dalilin bari na gida kuwa sai Allah ya ɗauke ni tafiya ta ɗauke ni ta kai na har Lagos sai ni zama a wani guri inda ake ce ma Ogere a Allah haɗa ni da wani mawaki wanda ake ce ma Sha'ibu shi ma Sha'ibu din sunan mai gidan shi Sha'ibu shi mai gidan na shi kuma ainihin yaron usaini jikan boka ne su makaɗa gurmi ne so ta dalilin shi kuma sha'ibu ɗin da yake waƙoƙin shi duka da yake yi na usaini jikan boka ne tuni kuma ina ra'ayin wannan to shi yasa sai karfi na sai karkata a wurin shi shi kuma sai ɗauke ne kamar ɗa wanda ya haifa to su al'amarin ya kasance na wakan nema wani lokaci in ba ni na kaɗa mashi gurme waka ba ma bai son yi waka. so kaji inda lamar ya kasance tafiya ta daga lokacin zuwa yanzu a iya cewa ka samu nasarori sosai a wannan sana'a tikitin gurme ito gwargwado an samu nasara tunda an yi aure a ciki an aihu a ciki an yi hidimomi gwargwado na iyali kuma yanzu haka ina tare da iyalaina kuma wannan sana'a ita ce muke ci ita ce muke sha shi take rufa mana asiri. Bugubir yanzu akwai tambayar da zan maka ka san yanzu an shigo zamani na kiɗin zamani wato piano da sauransu yaya piano yake zama muku kamar ya zama muku barazana ko makaɗa na gargajiya. <laughs> Mai gida ai a wannan lokaci da ake cikin mu kaɗa na gargajiya piano ba karamin barazana ba ce gare mu saboda me yasa yanzu idan ka lura biki za a yi biki sau ashirin za ka zo ka samu kayan dj ne kaɗe kaɗe ne na piano ba ka zo ka samu makaɗi na gargajiya ba a wurin ba sakamakon wa'annan piano ɗin da sauran wannan kaɗe kaɗen suna so su gurgunta muna da wannan aikin da muke saboda idan ka lura mu makaɗa na gargajiya yanzu an daina ba muhimmanci wannan kiɗan kiɗan na nanaye shi aka sa gaba sai ka iske babban mutum kamili wanda ya kamata a ce ko da wasan zai haɗawa makaɗi na gargajiya ya zauna ya yi waƙa a gaban shi yana ji ya kira masa mutanen da yake so ya kira hudun da ya kamata ya kira a gaban shi a yi da masu ga a na ke ba sai dai a je a ɗauko wani dj ya zo ya kunna wasu lasfikoki dai a dai cika wuri da rigima gashi nan dai abu dai ba kai amma ku yanzu babu wata dabara da za ku yi hikima kuma ku yi a zamanancen duka a tafi tare ko dai kawai kun yi so ku tsaya a haka din lafi muku ito eh idan an ka zamanantar da shi yakan tafi a zamani amma abin da ba a sa kai a wurin ba kaga ba zai zo hakan ba so da yake mu dama haka mun ka taso da shi haka mun ka san shi kuma har yanzu haka muke shi amma da yake kuma abu ne na zamani yana bukatan tallafi su ne da yake gana ganin misali kai da gani na dai san da cewa talaka nake to abu ne wanda yake yana bukatan kuɗi wanda sai an sai wannan an sai wannan an sai wannan an hada ka daban da wannan karfin da yake shi wannan baya bukatar wannan fasaha ce da wadda in ubangiji Allah ya maka ita zaka ci abinci da ita to shi na sa kaga ga wannan kawai wasu zare ne guda biyu da wata fata ko fatar damu ne wannan ko sai sai sanda da sauransu eh gaskiya ne wannan fatan tsari ne eh to yanzu eh, kuna buƙatar tallafi daga ita hukuma ko gwamnati akan ire-iren kaɗe-kaɗe irin wannan a kwarai da gaske kwarai da gaske muke buƙatar tallafi kamar wani iri to ke so abin da yake na buƙatar tallafi gare mu hmm. wannan shine dai al'adun da kowa ya sani na hausa wanda duk bahaushe in dai bahaushe ne ya san da cewa wa'annan su ne al'adun da ya tashi ya sama kuma su ne al'adu na gado to amma an aro wasu al'adu na turawa wayanda suke da sun riga sun cuɗaya sannan idan ka duba su hukumomi din ma wanda ya kamata su kula da abin ba su ba abin muhimmanci so in ma an yi wani taro na cewa a ah, wani al'adu ne za a gudanar suwa na hausa makin a kawo wani makaɗi wanda yake zai yi kiɗa da kayan gargajiya ya yi waka ba zai yi ba za a kawo shi ba sai dai a kawo wasu yan yi can daban waɗanda za su zo su za su yi wanda akalla in za a ce a kaɗa mashi kayan kiɗa ya yi waka wani lokacin ba zai iya ba sai dai an je studio an yi waye an yi waye sannan za a yi waka to kaga ya da matsala a cikin gida. ta ne ta bari mu an ce an taba kiɗi a taba karatu. A yanzu wannan kiɗi a wannan shiri muna yin shi ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin abar ya huce. za ka yi dan taba waka a bari ya huce yanzu din nan zaman da muke muna wannan tattaunawa da kai? Eh, gwargwado zai iya yi. Dan taba muna mu ji mana. taimake mu mai gurmi. Eh kwarai kuwa an sha baya. An sha baya to za mu dasa aya gobe hmm. in Allah ya yarda sai a bi mu bashin wannan a sauran wannan hira idan Allah ya yarda. Haka. Mako bi zuwa za mu zo mu karasa wannan hiran haɗi da din kalubale da suke fuskanta a wannan sana'a. Haka. To baba yau labarin da zan baka labarin abokinka ne eh, bafin latani. To. <laughs> Wai. <laughs> Ta zo mu ji ta. <laughs> Eh, to baba wai wani bafin latani ne ba ya tafi kasan fulani da cin kasuwa. Hmm. Bafin latani dai kasuwa ba ta wuce. Haka ne. To shikenan ya tafi cin kasuwa baba dai aka tashi kasuwa ya je ya dan cefanen shi yana dawowa sai ya gamu da wani abokinsa da suka gaisa sai ya tambayi abokin nasa ya ce ka san abin da yake na so a cikin leda nan hmm. sai <laughs> yake nake dauke da shi a leda na abokan leda sai abokin ya ce ya ko zai ya sani hmm. tunda hmm. <laughs> ya ce kai dai kai kokanta ya ce ba zai ya faɗa ka ya ce ba zai bai sani ba ya faɗa ka ya ce bai eh. bukaci gari ba hmm. sai dan fulanin ya bushe da dariya na'am sai ya ce mishi wai <laughs> sai ya ce mishi wallahi <laughs> ya ce wallahi har da a ce ka gane ko ne yake cikin wannan ledan idan na sayi nono na da ba tare da kai za mu sha. <laughs> je to yanzu da sani tunda ya yi ta bara da ka ya yi ta faɗa ya yi ta faɗa bai ci eh. ba shi ko ba filatin ya ga aiko yana da waye ce to da a ce ku ka gane abin da yake ciki eh. wallahi da na sai nono na dama da kai za ku sha amma da baka gane ba <laughs> da baka gane ba sai kenan eh. <laughs> To ni ne baba inda a ce inda a ce ka san malama Juli na daga mana hannu. Eh. Da <laughs> da in ka ce salamu alaikum sai mako mai zuwa. To ji ke da. Da gabatar da abare wuce. To wale. Sai da Allah ya nuna mana. <laughs> To saboda haka yanzu a madadin. Baba Yakubu Bakeri. alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Ibrahim Kagara. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kama sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashin hausa at voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a wuni lafiya.